Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niyya da kuma tashan arewa haka kuma idan ana so a kama mu a kai tsaye ana iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa majalisar dokokin jihar Kano ta kafa kwamitin binciken tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Alasan Rurum. Kana ku ji yadda malamai a jihar Borno suka koka akan yadda biyan su albashi a jihar ya zama alƙaƙai. sai kuma mu ci gaba da kawo muku tattaunawar da mamur kwari ya yi da babban ɗan marigayi alhaji yusuf mai da dan masanin kano kana kujiyar da wasu iyayen bayan allah da aka sace akan hanyar dambuwa da ke jihar borno suka koka sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran yau talata 4 ga watan yuli amurkawa ke bikin ranar da amurka ta samu 'yanci tun shekara ta 1941 ranar ta hudu ga watan Yuli ta kasance ranar hutu a nan Amurka. Sai dai an fara bukukuwan 'yancin kai ne tun karni na goma sha takwas da kuma juyin juya halin Amurka. Ranar biyu ga watan Yuli shekara ta da da saba'in shida, Majalisar Ƙasa ta kada kuri'ar amincewa da keɓe ranar samun 'yancin kai. bayan kwana biyu wakilai daga gundumomin amurka goma sha uku suka amince da ƙudurin 'yancin kai da thomas jefferson ya rubuta waɗansu masana tarihi suna gani kamata ya yi ranar ta bikin 'yancin kan amurkan ta kasance rana biyu ga wata a maimakon hudu ga wata domin ranar ce aka kada kuri'a a tarihi yanzu a amurka dubban al'ummomi suna shirye-shiryen wasannin wuta domin bikin wannan rana. ana gudanar da ɗaya daga cikin manyan wasan wutan a gundumar columbia babban birnin ƙasar da aka fi sani da washington dc labaru da muka samu da ɗumi su na nuni da cewa koriya ta arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami a yau talata rundunar sojan koriya ta arewa ce ta ba da wannan labari a can ƙasar siriya kuma rundunar sojan ƙasar ta ayyana tsagaita wuta a kudancin kasar har zuwa ranar alhamis domin goyon bayan yunkurin sasantawa a kasar jiya litinin aka ba da wannan sanarwa kwana ɗaya kafin a yi shawarwarin samun zaman lafiya a astana babban birnin kasar kazakhstan ta wani gefe kuma an kafa taron kolin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka karo na 29 a addis ababa babban birnin ƙasar habasha a jiya litinin inda shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya ba da tallafin dala miliyan ɗaya ga ƙungiyar domin ta iya dogaro ga kai. Kimanin kashi 60 cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙungiyar yana fitowa ne daga tallafin kasashen ƙetare da suka haɗa da ƙungiyar haɗin kan Turai da Babban Bankin Duniya da kuma waɗansu ƙasashe da ba sa cikin wannan ƙungiya. Mugabe ya daɗe yana bayyana buƙatar ganin ƙungiyar ta dogaro ga kai. Ya faɗa wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar zimbabwe cewa afirka tana buƙatar ta ɗauki nauyin ayyukanta bai kamata ƙungiya kamar ta au ta rika dogara akan tallafi ba wannan ba abu ne da zai ɗore ba ƙungiyar tana da kasafin kuɗin dala miliyan 782 a shekarar nan ta 2017 a watan yuli shekara ta 2016 shugabannin na ƙungiyar au suka amince su sa tarar ɗigo biyu cikin ɗari kan waɗansu kayayyaki da ake shigowa da su a nahiyar domin samun kuɗin gudanar da ayyukan ƙungiyar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran Indiya da Isra'ila za su kulle yarjejeniya a fannin fasahar ayyukan noma da samar da ruwa yayin ziyarar da Firayim Ministan ƙasar Indiya Narendra Modi ta tarihi zai kai a Tel Aviv da birnin Kudus da zai kai cikin wannan mako bisa ga cewar wani babban jami'in Isra'ila jiya Litinin. Modi wanda zai fara ziyara a Tel yau Talata shi ne shugaban gwamnatin ƙasar Indiya na farko da zai ziyarci Indiya wato Isra'ila ko da yake ƙasashen biyu suna da hulɗar diflomasiya na tsawon shekaru 25. New Delhi wadda take goyon bayan gwagwarmayar Falasɗinawa ta ƙara danƙon zumuncinta da Isra'ila amma ta guje wa kai ziyara ƙasar ta Yahudawa da za ta ɗauki hankalin duniya sai wannan lokaci. Modi ba zai je Ramala ya gana da shugaban yankin Falasɗinawa yayin wannan ziyara ta sa ta kwanaki uku ba. Duk da haka masu sharhi kan lamura sun ce dangantakar Indiya da yankin Falasɗinawa tana nan daram kuma a bayyane take lokacin da shugaban yankin falasɗinawa mahmud abbas ya kai ziyara indiya a watan mayu daga ƙarshe babban jami'in diflomasiyan ƙasar kata ya mai da martani jiya litinin gajerin buƙatun bukatun da ƙasar saudiya da ƙawayenta da suke takun saƙa a fannin diflomasiya da kata suka gabatar bayan sun ƙara wa'adin sa'o'i 48 da suka ɗibar wa ƙasar na aiwatarwa. Sarkin Kuwait Sheikh Saba Al-Ahmad Al-Saba shi ne ya karɓi wato bakuncin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na kata Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani jiya Litinin domin ya miƙa wasiƙa da Sheikh Tamin na ƙasar kata ɗin ya rubuta bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Kuwait. ba bayyana abin da wasiƙa ta ƙunsa ba ko da yake tun farko altani ya ce babu ko tantama za a yi watsi da bukatun da suka gabatar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da kwamitin da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta kafa domin binciken tsohon kakakinta Alhaji Kabiru Alhassan Rurum. Ga Mahmud Ibrahim kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton. Daga bisani ne da majalisar ta kafa kwamitin bincike a kan tsohon shugaban majalisar Kabiru Alhassan Rurum domin gano gaskiya ko akasin haka akan wancan batu na karɓar naira miliyan ɗari daga hannun Aliko Gwate. To amma Honorable Baffa babba dan agundi da ke mara baya ga tsohon shugaban majalisar ya ce hukumar EFCC ya kamata a miƙa wa batun. Duk gaba ɗayan House aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular. To shi sa naga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya na ba da shawarar cewa EFCC ta binciki wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta domin na ganin wannan rahoto shi zai fi karɓuwa idan efcc ta fito ta wanke mu zai fi karɓuwa amma majalisa ta ce tana da hurumin yin haka to yanzu gashi an kafa kwamiti ba a da wannan ra'ayi da ka kawo ba kana da ƙwarin gwiwa akan kwamitin ko kuma a har yanzu dai kana kan bakanka to gaskiya ba zan ce ba ni da ƙwarin gwiwa akan kwamiti ba amma dai a doka ta shari'a ba yanda za a yi kai zama alƙalin kanka duk da haka dai tsohon shugaba kabiru alassar rum ya ce zai baiwa kwamitin haɗin kan da ya kamata tun da majalisa ce ta yi kuma an samu kyakkyawan amincewa da rinjaye kuma a matsayina na wanda ya sauka a yau dukkan abin da majalisa ta yi ina tare da shi domin ina ciki kuma ban ce abin da aka bai daidai ba saboda haka kwamati da majalisa ta kafa na gamsu da shi illa dai ina kira da wannan kuma ce ya tsaya yi aiki tsakaninsa da Allah domin a tabbatar da gaskiya da take kuma a bayyana al'umma jihar Kano da kuma na ƙasa baki kenan zaka bai kwamitin haɗin kai ya aiki sosai zan ba kwamitin haɗin kai ɗari bisa ɗari domin wannan abin da ya taɓa mutuntaka ta ne ya taɓa daraja ta ya taɓa ma darajar jihar Kano ga baki daya wannan yasa ne yanke shawara duk da cewa wannan kujera mai alfarma amma na gaskiya in sauka domin in ba da dama a bincike tsanaki cikakken bincike don haka na sauke babbar kariya da take kaina ta wannan kujera kuma ina addu'a Allah ubangiji ya sa a ƙarshen wannan kwamati a kawo bincike na gaskiya wanda zai tabbatar da abin da aka yi domin a sami inda laifi yake a gurfanar da mai laifi idan ko ba a laifi ba to shikenan sai a faɗi yadda magana ciki wasu daga cikin 'yan majalisar sun ce sabon shugabancin zai kawo sauyin da ake bukata muna hasashen cewar majalisa za ta zama bai ɗaya babu bambanci babu nuna wani ya fi wani don haka ne muka sa shi domin ya haɗa kan majalisa sannan a ba gwamnati gudunmawa da goyon baya wajen gudanar da ayyuka. Honorable Babangida Alassan ya kuji kenan da ke wakiltar Maza dala a zauren majalisar dokokin ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Eh, to kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kulla nafsin za yi katil mauti ayar ƙur'ani ce, duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta. Wai wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna ta ɗau man baba mahaifina ban manta ban manta usman baba da ya haife ni bara ku ji halinsa salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa wanda shi ko da ma hira da mu ‘ya'yansa yake yinta da mu yake yinta amma malam mutuwa da ta tashi yankan gauna yankan gauna amma mutuwa malam da ta tashi yankan gauna wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta gobe sai cuta to tun daga wannan lokaci baba in ya tara mu sai mun ga yana kuka to baba in ya ga mun damu sai ce mana ba komai kuka na yi na tuna babata. na tuna babata da akwai wata rana babata ta taba tambayar baba yawan kukan nan da kake alhaji banga To, har yau a ci gaba da alhinin marigayi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasule a hirarsu da babban ɗansa Alhaji Muktar, Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi dangantakar mahaifin nasa da su ‘ya'yansa. yadda barkwancin nan da su jama'a haka ike da iyalansa da 'ya'yansa da jikokinsa da duk kowa haka ike a ko'ina ne eh. ya taka makamai an yi gwamnati a mataki daban-daban kuma ya yi shahura wurin abin da baiwar da allah ya ta da zalakar magana wai ku a matsayin 'ya'yansa me kuke ya kuke ji sannan ake cewa dan masani dan masani na duk taro in ba shi sai aga kamar lami eh, haka ne haka ne sai allah ya bashi allah ya bashi wannan baiwa da idan ya yi magana sai mutane su saurara ta shige su saboda duk abin da yake faɗa daga zuciyarsa ne tsakaninsa da allah a baya ka ce yakan ce muku cewa ku rage girman kai ku rungumi kowa amma idan ya je taro zai zama cewa kowa shi yake saurare taro ya baje a ita cewa dan masaniya ce wai ku ƴaƴansa dinnan kuna jin wani abu haka na kuna daban ne misali wallahi ba mu ji saboda bai koya mana haka ba bai yadda ba mu kai ba ma kuma kullun shi yana sa ubangiji a sha'aninsa domin ko zuwa gurin taron yayi ce zai yi magana yakan ce Allah ka iya mun da iyawarka Allah kai mun jagora ce ba iyawa ta bace Allah kai mun jagora saboda haka mu bai nuna mana haka ba saboda in ka ga zamantakewarsa in ka zo gidansa ka ga yadda da irin mutanen da yake zama a ko da yaushe za ka san cewa bai ɗauki kansa komai ba ya mai da kansa yana murta ba yaran gidansa da kowa nasa su yi wasa wani lokaci ma abin har mu muke ganin ya yi yawa saken nasa ya yi yawa yaransa ya saki musu da yawa wani kan labarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan To a can jihar Borno ko malaman makarantar firamare ne suka koka cewa a mai masu da albashinsu a ƙarƙashin gwamnatin jihar domin suna cin kwakwa kafin su samu albashi. Ga harun dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. You can write your name. ne kungiyar ɗaliban malaman makarantar firamare kenan lokacin da suka yi tattaki daga ofishinsu zuwa fadar gwamnatin jihar borno don mika wasu bukatu nasu ga gwamnatin musamman ma na abin da ya shafi albashinsu da suka ce babban abin takaici ma shi ne har yanzu a matsayinsu na malamai akwai wanda ke karɓar albashi naira dubu bakwai duk wata wanda kuma hakan suka ce ya kankanta matuƙa sannan suka kuma buƙaci gwamnatin da cewa ta karɓe kulawa da makarantun firamarin daga hannun ƙananan hukumomi a cewar ta ƙananan hukumomi ba ta iya su ba kwamarai bulama abisar ya shine shugaban kungiyar malaman makarantun firamare da kuma yi min jawabi game da irin waɗannan bukatu nasu kamar haka. Wallahi lamarin firamare education yana ta taɓarɓarewa babu kula babu kula da malami malamai a nan yanzu sun gwammace su je su yi aiki wa ngo as volunteer da ibin malami wanda gwamnati yake biyan sa yadda muka karancin biyan albashi na malami a jihar borno karancin biyan albashi na malami yana ta fluctuating wani malami yana samun kamar dubu bakwai da wani abu a wata kowane wata malamin makaranta kwana talatin tukun ya samu wannan albashi so in ka ga lamarin babu bai kyau ga harkan malanta da kuma aikin ilimi gaba daya kasa. malamai za ku kai kamar adadi nawa ne a jihar Borno? A jihar Borno a primary school kadai muna da malamai kamar dubu ashirin da uku da 'yan kai. ka bayani kuma akwai da dama da aka kashe su za su kai nawa ne adadin su eh mutanen da aka kashe a yanzu a digirgin da muke da shi muna da malamai 537 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan tarzoman da aka yi wasu an same su a cikin makaranta suna koyarwa aka kashe su wasu a gidansu wasu bom ya tashi da su iya adadin da muka samu amma a verification da aka yi a state a yanzu haka state malamai muna da kusan 400 da wani abu waɗanda har yanzu ba su zo ba ya Allah suna hannun wa'annan mutanen ne sun mutu ne wa'annan ba mu tabbatar ba da mu akwai wasu kananan hukumomi da harin zuba ma fara biyan su wannan matakin albashi na dubu goma sha takwas ba ko za ka yi mana karin sai game da waɗannan kananan hukumomi eh wa'annan kananan hukumomi na hawul biyu askira ba da chibok mun samu matsalan kuɗin da yake shiga musu a lokal government ba zai yiwu ya biya wannan sabon albashin ba ba ma sabon albashin ba albashin da ake biyan su yanzu ma sai gwamnati ta samu wani kuɗi ta tallafa musu kafin a biya su shi ya sa ba a samu daman an biya wannan karancin wannan kuɗin a wannan local government ba kamar yadda ka ji gwamna ya faɗa akwai cancancewa wanda yake so a yi baicin wannan kuma mu ma muna ganin lalle ya kamata a zo a zanna a zanna a haɗu gaba ɗaya a ga yadda za a yi wayannan local government ɗin su samu biyan bukata. sai dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya masa alkawari yana mai cewa. the next Northern Nigeria Governors Forum meeting coming up later in the month in Kaduna. One of the topical issues for discussion has to do with the subject matter under discourse. Ya ce a taronmu da zami na gwamnonin Arewa a cikin wannan wata mai zuwa da za gudanar a Kaduna. Wannan batu dai shine zai zama abin da za mu tattauna a kai don mu tabbatar cewa mun samar da mafita game da irin wannan matsala na malamin makaranta. Za mu tabbatar mun ɗauki matakin da ya dace don mu ga cewa mun biya malamin makarantar mu bukatunsu ganin cewa cewa duk wanda ya zama wani abu a kasan nan tushensa daga makaranta ya fara kuma ma makarantar firamare ina mai alfahari da cewa ni na malami ne kaman ku kuma za mu yi duk iya yadda za mu yi muga cewa mun taimaka malamai a cewar gwamna kashin shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu To wasu da ake zargin cewa 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wani gari a cikin jamhuriyar Nijar kuma sun yi awon gaba da mata da yara. Ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A rahotannin baya-bayan nan da ke hitowa daga gabas cin jamhuriyar Nijar musamman a jihar Difa suna nasaba da cewa waɗansu 'yan ta'adda da ake kyautata zaton cewa 'yan Boko Haram ne sun abkama wani gari da ake cema Galewa wanda ke kwatan-kwacin kilomita 100 gabas ga birnin Difa kuma kwatan-kwacin kilomita 20 da garin Kabalewa inda a makon da ya gabata waɗansu 'yan kunar baƙin wake biyu mata suka kai hari wa wani sansanin 'yan gudun hijira rahotannin da muke samu a baya-bayan nan na nuna cewa su 'yan ta'addar sun kashe mutum tara kuma sun yi awon gaba da mata da yara da kuma matasa da dama gwamnan jihar difa bisa bayanan da ke zo muna yanzu haka sun ce ya isa a garin na galewa inda ya halarci zana'izar dukkan waɗanda suka kwanta dama yayin da ake ci gaba da yin addu'o'i saboda allah ubangiji ubangiji ya marigayen su kuma rundunonin tsaro sun darkake waɗanda suka kawo wannan harin domin ganin za su ci musu su kwato waɗanda aka yi awon gaba da su tare da mayar da martani akan wannan mummunan harin da suka kai kuma zoke yanzu hukumomi a mataki na ƙasar ba su hiddo da wata sanarwa ba game da wannan lamarin na yi yunkurin in tuntuɓi gwamnan jihar na difa cewa da Malam Lawali Muhammad Ɗanɗano domin mu samu cikakken bayani a hukumance da gare sa. Sai dai wayarsa na same ta a ruhe a duk lokacin da ni buga wayarsa kuma na aiksa saƙon karta kwana wanda har zuwa yanzu ba a mai domin amsa ba a kan shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. To bari mu sake koma jihar Borno inda Haruna Daura biyu ya tattauna da iyayen wasu da aka sace musu 'ya'yansu har su goma sha hudu. Haruna kuma ya fara tambayan ɗaya daga cikin iyayen waɗannan mutanen ne mai suna John Gundiya yadda aka sace waɗannan mutane goma sha hudu kuma a ina. Rana ashirin ga wata ɗin, mm. wato muna kai gawan dota nawa mm. wanda ta rasu a polis. Shi ne muna kai gawan zuwa gida. Mm. Shi ne muka haɗu da mutanen nan ah, around 31 kilometers daga nan maiduguri sannan mun je ne kawai mun zo mun faɗa a kansu kamar ambushi suka yi ambushi ne ma suka yi ba kamar ba ce suka fito muku ne sun fito daga daji ne ko kuma sun tsare gaban ku ne a'a suna kunce ne dama lokacin da muka ce suna kwance to ganin cewa akwai ma jami'an tsaro suke raka ku musamman ma jami'an soja kamar su ba su wani yunkurin mai da martani ba wajen kare ku eh su dai suna gaban mu su muna bin su dama a baya to da suka wuce a lokacin ma da suka je din ba su yi harbi lokacin da sojoji nan suna cikin kwamfe din ba sai da suka wuce ah. nan kuma gawa ya wuce sai aka an few alarm vehicles sun wuce sai aka so mu harbi a mu ka ce ana raka ga kuma ka ce kamar yar ce ko wani yar ce eh. wadda aka ce jami'ar 'yan sanda ne ta rasu ko eh haka ne eh, to bayan waɗannan sun wuce kamar me ya faru da suka wuce kawai sai mun fara ji harbi da suka ce allahu akbar shikenan sai suka fara harbi ko ta ina mu ma muna cikin mota da kyar muka kauce ni karan na ne mai magana ma sai da suka dan harbe ni a baya Allah ya sa bai shiga ba ya kauce ya diba naman bayana wannan ciwo dan eh. gani bullet alasashi ne artashi ne sosai ah. ya fasa gilasa nan ya zo ya dauke jini abin nan eh, naman jikina sai ya sake je ya fasa wani gilas na gefe haka akwai batun da ake cewa akwai ma 'ya'yanku da aka tafi da su da ɗan dama wadda ba a gansu ba kai kuma akwai 'ya'yanka ciki akwai 'ya'yana ciki kusan family ɗaya ne magaba ɗaya family namu ɗaya ne akwai na guda uku a ciki wanda ɗaya 'yar ciki na guda biyu uku kuma 'ya'yan yayana ne to duk da ya ne da shige ni ne nake kula da su yayana ba shi da rai su din jami'an yan sanda ne eh, waɗannan yayan naku ko kuwa ma'aikata ne ko haka ba ba ba dan sanda a ciki ko ma matan dan sanda babu duk masu wa'ansu 'yan makaranta wa'ansu kuma matan aure wa'ansu kuma akwai ɗaya ma nyc a ciki amma babu ɗan sanda a ciki samsam eh. kuna da kamar labarin ah, matan da aka tafi da su adadin su za su kai nawa a wajen lissafin da muka yi dai guda goma sha hudu sha hudu wanda aka tafi da su babu babu labarin su har yanzu har yanzu ba labarin su kuma ba mu ji labarin ba kamar jami'an tsaro ba su muku wani ƙarin haske ba game da waɗannan 'yan ko kuma yi muku alƙawari cewa za su kwato muku su a'a ba mu ji labari ba shine ma mun damu sosai ba mu ji labari ba shine muna kokarin ma don mu mu sani ina suke da shike a cikin motan yan sanda ne aka ɗibe su kuma lokacin da su babu din ma motan dan sanda din ma babu an tafi da motar yan sandan da suke ciki duka eh an tafi da shi an tafi da shi amma su kuma fararen hula ne ba yan sanda bane ba yan sanda bane gaba ɗayan su ba yan sanda ko ɗaya ciki to ga ɗaya daga cikin ah, malamin da kuma shi ma wannan hari na ranar 20 din ya ritsa da shi suna malamin ah, daniel apa kuma akwai yayanka a ciki ko kuma da kai ne abin ya ritsa eh da ni ne amma duk saura din ya mu ne gaba daya dukkan mu family daya ne kana cikin wannan tawaga na wannan eh, motoci. muna cikin lokacin da shi wannan bullet ya same shi din ma sai da ya wuce a bayanat kula kafin ya same shi shine shine karshe muna mota daya to tun wancan lokacin kun ji duriyan inda ya'yanku suke har yanzu ba mu ji labarin su ba kuma shi kwamishinan dan sanda yana gani kamar bai san ma cewa wani ɗibi 'yan matan ba. eh kwamishinan sanda ya tabbatar cewa akwai wasu da aka tafi da su amma babu matan 'yan sanda a ciki kamar bayan wannan ɗin ya muku wani bayani game da eh, batun kwashe 'ya'yanku da aka yi? shi har yanzu labari ma mu ji labari a wajen kwamishinan dan sanda ma ba mu ji ba bai shaida muku komai ba bai shaida mana komai ba yana nuna ma kamar bai san abin da an tafi da 'yan matan ba ma kuna da kiyasin adadin matan da aka kwashe a yanzu haka eh 'yan matan mu dai wanda muka sani su sha hudu ne a cikin wannan lori zaure din ba mu san ko akwai wasu mata daban da wasu mutane ba amma namu family namu su sha hudu ne an ce kuma suna raka gawar ɗaya daga cikin yar uwarku wanda ta rasu ko eh, eh, kamar su banda wanda mata akwai maza da aka ɗiba ko kuma mata ne kaɗai a mu ba mu san ko akwai maza ba amma na san dai namiji ɗaya gaban motan ya fita ya gudu ya tafi shi ɗaya wanda yake escorting gawan a cikin motan police an harbe shi somebody tije shi driver kuma ya samu ciwo a hannun shi a nan shi ma ya gudu to mu dai mun san yawancin 'yan mata ne suka cikin suna bayan lori Najeriya. To Allah ya kyauta ya kuma ƙara karewa, yanzu kuma ga saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Ina kai kuka na daga gwamnatin jihar Yobe ya kamata ka mana General Hospital a karamar hukumar guru. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Amerika. Suna na Abdulrashid Yola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. A wadadin dukkan al'ummar jihar Sokoto, mi mu ga 'yan uwa da iyalai da al'ummar jihar Kano a gida a kan rasu masanin Kano suna mai tama. Da fatan Allah shi ɗansa Allah ya kafarta masa Allah sa ya huta. Salamu alaikum. Sunana Muhammad Maina daga karamar hukuma ta Shalan Adamawa State a Najeriya. Shawara na shine game da shugaban ƙasa nake so na yi magana. akwai gwamnoni ba sa tausayawa talakawansu da ballantana ma'aikata ta suka za a ba da wasu abubuwa domin su biya ma'aikata hakokin su samu su warware ba su suka su kyautata wa iyalansu amma sun sai su hana kememe su hana kuɗin saboda tauyewar rashin imani a zuciyarsu da rashin tausayawa ina da nake wa shugaban ƙasa irin wayannan gwamnonin a zaɓe su a daina ba su wannan kuɗin gara rasa gaba ɗaya kawai Assalamu alaikum doa Hausa. Sunana Liman Muhammad Mala Bajoga. Ina kira ga manajan wutar lantarki na garin Bajoga da ya ƙara tsaini wajen bin diddigin wutar lantarkin mu wadda tushenta yake daga fataskun jihar Yobe. Kuma ina kiransa da ya haɗa kai da shugaban ƙaramar hukumar Funa Kaya Bajoga don bin diddigin wutan. Talakawa suna shan wahala ganin yadda aka shafe tsawon lokaci babu wuta. assalamu alaikum voa mai magana kamala baka gyaran sabu hayan gara dutsen ma inna lillahi wa inna alaihi raji'un na voa na so ku mika man korafi na game da shugaban kasan najeriya ne eh, suna da talaka talaka yana cikin halin haula talaka shi ya jajirce da zaɓar shi To ma da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. Yau Talata hudu ga watan Yuli Amurkawa ke bikin ranar da Amurka ta samu 'yanci tun shekara ta da tara 1941 ranar ta hudu ga watan Yuli ta kasance ranar hutu a nan Amurka. Sai dai an fara bukukuwan yancin kan ne tun karni na goma sha takwas da kuma juye juye halin Amurka. Labaran da muka samu da ɗumi-ɗumin suna nuna da cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin harba makami mai linzami a yau Talata. Runzunar sojin koriya ta arewa ce ta ba da sanarwar nan a can ƙasar siriya kuma rundunar sojan kasar ta ayyana tsagaita buɗe wuta a kudancin kasar. to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdu da ta na gabatarwa sai solomon abu da ya ba da umarni da injiniyan mu zainab abdulrahman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima ku je su abokan aikinmu da wani sabon shiri ci ko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda sarfilo hashin kuma ke shiryawa kuma ya gabatar